Mahimmancin gudunmuwar matasa wajen tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa Seni shirya muhawarar bainar jama'a domin jan hankulan ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka ta jami'ar Yamai don ganin sun kauce faɗawa tarkon 'yan siyasa musamman a irin wannan lokaci da ake gab da gudanar da babban zaɓe kamar yadda kakakin hukumar zaɓe na uwa da ya shaida mana. Kun san dama duk in kuka diba ƙasashe da dama in aka yi zaɓe su wane ne ake ɗoka su zo suna bige-bige suna kare kare matasa ne kowane ɗan ƙasa ya huto ya yi zaɓe kuma in ya zaɓe ya koma gida cikin kwanciyar hankali. A wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin zaɓukan Nijar, akasarin 'yan takarar zaɓen shugaban ƙasa sun ziyarci jami'ar Yamai a wannan karon a bisa gayyatar ƙungiyar ɗalibai ta Iyonun, inda kowanne daga cikin su ya wa ɗalibai bayani a game da ayyukan da yake saran yi wa ƙasa idan ya samu yardar talakawa a zaben 27 ga watan Disamba. Dalili kenan hukumar zaɓe ta ga dacewar yi wa ɗalibai hannunka mai sanda. ko ma menene za ka zaɓa a zaman ka na ɗalibi shi ma wancan ɗalibin ko ma menene zai zaɓa ya kamata a ce yanda aka san su union ɗin da ake ce musu su tsaya cikin haɗin kan nasu kar su bari eh, don saboda harkar zaɓe 'yan eh, siyasa su raba su kuma in suka raba su su sa rudani cikin ƙasa su sa toye-toye su sa bije-bije cikin ƙasa. Baya ga batun zaman lafiya wannan muhawara na hangen ganar da matasa hikimomi da dubarun tsara zaɓe a dokance. Muhammadu Hashimu shine babban magatakardan kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai. Wannan tsare-tsare da aka yi muna ga abubuwa ne masu kyau ana kawo gudummawa domin raya demokrasiya a ƙasar mu ta Ɗalibai da suka tsara wannan abu wanda ke karatu ne a bangaren shari'a masu su ne za su zama lauyoyi su ne za su zama jujoji da sauransu kenan a bangaren karatun su ma zai ƙara musu sani saboda an kawo eh, manya-manyan kwararru wanda za su zo su yi eh, muhawarori tare da su shi harkar zaɓe akwai harkar shari'a da sauransu. Fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na mutane miliyan bakwai da rabi da suka yi rajistar zaɓe a nishar matasa ne yayin da bayanai ke nunin 'yan siyasa kan yi amfani da matasa don cimma gurin siyasa ba tare da la'akari da abubuwan da ka iya tasowa ba. Dalili kenan ƙungiyoyi da hukumomin wannan ƙasa ke jan hankalin matasa su yi karatun ta nutsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.